أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya wanda a yau insha Allah za mu yi majalisi na 24 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 242 a yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 243 inda ubangiji ta yake cewa alam tara ila allazina kharaju ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم subhanahu wa ta'ala yace alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim baka ga waɗanda suka fita daga gidajen su ba suka gudu wa hum qulubun suna tubunnai hazaran mauti domin tsoron kasu mutu fa qala lakum allah mutu sai allah ta'ala yake musu ku mutu sai suka mutu thumma ahayahum sannan ubangiji ta'ala ya raya su inna allaha la zu fadlin 'ala nas lalle allah ma abocin falala ne ga mutane walakin na asarar nasi ya sai dai mafi yawan mutane ba sa gode wa Allah subhanahu ta'ala wannan wasu jama'a ne aka yi daga cikin banu Isra'il wanda sarkin su ya shirya wato runduna ta yaki zai je yaki abokanin gaba sai aka ce su fito a tafiya yi yaki nan sai suka gudu saboda tsoron mutuwa wato suka bar wannan wato ainihin gari to shine ubangiji subhanahu wataala sai ya ce su mutu kuma sai suka mutu ne sun gudu kenan ba su wato ainihin ba su tsira ba to bayan sun mutu sai wani annabi a wannan lokacin sai zo ya wuce su sai samu sun mutu aka ce shiga shiga da dalili suna annabin hazaki sunansa shikenan sai roƙi Allah subhanahu wataala ya raya su shikenan sai Allah ya amsa masa addu'arsa sai Allah subhanahu wataala ya raya su sai suka tashi kamar yadda suke a da sannan kuma suka rayu zamani mai tsawo to malamai sun yi sabani adadin su mutum nawa ne wasu sun ce mutum dubu wasu dubu bakwai wasu dubu arba'in wasu sun ce har sun kai dubu saba'in ko da aka tsakanin dubu hudu zuwa wato ainihin dubu saba'in ibnu kathir ya ce a cikin wannan kisan wato akwai izina a cikinta wato shine akwai wa'azi wanda yake tabbatar da cewa la yumuni hazarun min qadar wato kaffa kaffa baya wadatarwa in Allah ya kaddara idan Allah ta'ala ya kaddara abu zai faru da kai to ko ya kai zai faru to sai dai kuma kaffa kaffa kuma wani lokacin ana buƙatar sa amma dai kamar irin wannan wanda suka yi wanda yaki ne za a tafi aka ce a je a yaki sai suka ce a su ba za su iya ba shikenan sai suka tafi wani gari suka je ainihin suka buya sai Allah ta'ala ya ce to su mutu a wannan gari nan sai suka mutu kuma a wannan waje to kaga gudun da suka yi na kaucewa wato ainihin mutuwa ba za su iya kauce mata shi yasa duk kauce kaucenka dole ne zaka komo zuwa ga Allah subhanahu wataala mutuwa kuma baka isa ka gudu mata ba aina ma ta kunu yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin mushayyad duk inda kuke to mutuwa za ta rike ku koda kuna cikin wato wasu benaye ne abin ɗaukaka. idan za ka wani saman beni ko da irin gida za ka ko ina za ka shiga ko ka tona karkashin ƙasa ko ka haura sama in kwanan kai kare babu yadda ka iya dole ka za ka mutu mutuwar za ta je ta same ka a can wato ainihin ta ɗauke ka kuma duk kaffa kaffanka duk tsoronka ba za ka guje wa mutuwa ba ya zo a cikin Isra'iliya a zamanin annabi suleiman yana zaune da mutanensa sai mala'ikan mutuwa ya zo a to da yazo sai kama kallon wani mutumi yana ta kallon sai yana ta kallon sa har mutumin ya tsori ta shikenan sai tashi ya tafi ya tafi sai ke tambayan annabi Sulaiman cewa to ni wannan mutumin wani iri ne ni fa na tsori kai na ta kallo na yana ta kallo na sai annabi Sulaiman sai ya ce masa ai mala'ikan mutuwa ne sai ya ce to gaskiya ni na tsoron idan ya dawo zai dauke ni ka sa aljani su kai ni gari kaza ya faɗo ni gari mai nisa domin mutumin tabba zai dawo gobe shikenan sai aljani sai kai shi wancan gari to sai kuma ya dawo da ya dawo sai annabi Sulaiman yake tambayansa tunda shi ya san mala'ikan mutuwa ne yace me yasa kake ta kallon mutumin nan ne tsiya kana ta zura masa ido yace eh ni mamaki ne yake bani ni a yanda yake rubuce a wurina a fayil dina gobe ne zan ɗauki ransa kuma inda zan ɗauki ransa a gari kaza ne kuma yanzu yana nan sha ya za a yi a ce daga yanzu nan ko daga jiyan nan zuwa yau ya je wancan garin har idan ɗauki ransa shine mamakin da nake to kaga sai an riga an kai masa yadda zai je dauki kaya to da ka su ga ji yana can gari to da ka an kai maka shi to kaga duk yanda kai ba kai saka gudu wa mutuwa ko yayan kai duk wani kauce kaucen ka ka shiga nan ka fita nan sai dai kwana bai kare ba in bai kare ba kan ji yanda ka kutsa cikin mutuwa ba za ka mutu ba in kwanan ka bai kare ba amma in kuma ya kare to mutuwa kuma ka dauki yan dole ne za ka ce sai sa Allah ta ya ce as-sakratu maut bil haqq zalika ma kunta minhu taqi mutuwa magagin mutuwa ta zo da gaskiya yi zaka ta dauki ranka wannan ko shine abin da kake kaucewa ka kaucewa nan ka kaucewa saboda haka yaki baya sa a mutu rashin zuwa kuma bai zai hana mutuwa ba akwai sahabban manzala ta sama da suka dinga kutsawa wajen yaki su suna son su yi shahada suna ta kutsawa amma Allah bai sa su yi shahada kamar Khalid bin Walid wani irin yaki ne bai yi ba wani irin jihadi ne bai yi ba amma akan gadon sai rasu lokacin da zai rasu kuka yake yace yanzu kaman shi a cewa ya mutu akan sa ba a fagen fama ba ba wani yaki ba haka Allah ta'ala ya kaddara masa kwanansa bai kare ba zai mutu a wuri amma dai ubangiji ta'ala zai bashi ladan shahidi don ya tabbata hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roki Allah ta'ala shahada kuma yana mai gaskiya har zuciyarsa lalle shahada yake nema to za a bashi darajar shahidi ko da ya mutu akan sa. da aka Khalid bin Walid zai samu wannan daraja ne to amma kaga kukkutsa a cikin mutuwa ai bare bai kai a ce wannan abin da bai sa mutum ya mutu ba kauce mata kuma ba zai sa ainihin a ce wato ka mutu ko ka kauce mata wani ce wa aral manaya khafta ashwa'a man tusib tumit wa man tuhdi yu'ammar fa yace ina ganin mutuwa kamar mahaukacin rakumi ai rakumi ne mai dunduni wanda ba ya gani sosai yana tafiya ko in ya same ka buge ka in kuma ya dan kauce maka daidai zai sake dawowa so da aka mutuwa haka take in kwanan kai kare za ka tafi in bai kare ba kuma ba za ka tafi to wayannan mutanen aya ce Allah ta'ala ya nuna musu sun gudu wa mutuwa wai ba su je jihadi ba saboda suna tsoron mutuwa sai suka gudu suka bar wannan shugaban nasu sai Allah ta'ala ya ce musu mutu ku mutu shikenan sai suka mutu sai kuma Allah ta'ala ya sake raya su wani annabi ya zo wucewa me ya faru da yannan kaza kaza ya ce ya Allah karaya su mana karaya su cikin nan mujizan annabi sai ta bayyana sai ubangiji ta ala ya raya su sannan suka ci gaba da rayuwa kuma to kaga wannan yake nuna ba za ka gudu mutuwa sannan wannan babban alama ne na cewa Allah ta'ala zai tashi mutane ranar alkiyama a nan duniya ma zai iya kashe ka ya raya ka balle tana kuma idan ka koma da saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya bada wannan kissa domin ta zama wa'azi ne da gargadi cewa duk dabaranka baka isa ka kauce mutuwa ba akwai wanda baya hawa jirgin sama ya karya mutu akwai wanda ma baya hawa mota ko don karya mutu akwai wanda baya zuwa aikin haji saboda ana mutuwa aikin haji ya karya mutu to amma zai hana kuma ka mutu akan gadon kai idan mala'ikan mutuwa ya shigo Za ka ainihin kore shi ne ka ce kai bai dauki ranka ba Ba ka da wannan dama saboda haka ba za ka kauce mutuwa ba wasu malamin suka ce wa'annan bayin Allah sun gudu a annoba ne wato amma da ake cewa annoba shine wani ciwo da zai zo ya mamaye gari ko da ko ciwon ido ne in ya mamaye kowa wannan ya kama wannan ya kama ana ce masa annoba ko da amai da gudawa ne sunansa annoba kowane irin ciwo in dai wannan ya kamu wannan ya kamu to ya zama annoba to annoba ne ka fada garin da suke shikenan sai suka gudu annoba sai suka yi shawara suka ce su gudu su bar gari. abdullahi bin abbas yace ce mutum dubu kudu ne suka fita suka gudu wa wannan annoba din suka ce na ati ardal laysa fiha mautun mu je kasar da ba a mutuwa ba mu zauna wato sun zauna a nan da su mutu su je kasar da ba a mutuwa to akwai inda ba a mutuwa ne shine Allah subhanahu wataala ya daje su san suka je kasa suka sauka a wancan gari sai ya ce musu mutu ku mutu shikenan kuma sai suka mutu wanda suka mutu sai wannan dan annabi daga cikin annabawan banu Isra'il sai zo ya wuce su sai aka ce ai gashi gashi ga lamarin su shine roki Allah ta'ala ya raya su a bisa hannunsa wato ma'ana zai addu'a Allah ya raya su mu'jizarsa ta bayyana shikenan addu'a kuma Allah ya karba masa to shine ma'anan wannan ayan alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim ba ni labarin mutanen da suka fita daga gidajensu wahum qulubun suna tukunnai Allah ta'ala ya ce san nawa ne amma daga dubu hudu zuwa dubu saba'in kuma sun fita ne hazar al-mauti don tsoron mutuwa qala qala lahum Allah sai Allah ta'ala ya ce musu mutu ku mutu sun ma sannan daga ba kuma Allah ta'ala ya zai raya su a sai sun gudu a annoba ne da suka gudu mata sai Allah subhanahu wataala kuma ya kaddara da su mutu din kuma a wannan lokaci to wannan shine kaida musulunci sai zo mana da cewa idan kana gari annoba ta shigo to karka gudu ka bar gari wai saboda guduwa mutuwa a annoba ta shigo garin ku ba za ka ce to ai a Kano babu bari in tafi ba a amma kai dan kasuwa ne zaka je Kano ka sayo kaya ka dawo ka je ka sayo ka dawo amma don gudun mutuwa haramun ne a addinin musulunci sannan idan ana annoba a garin kuma ba za ka shiga ba kai lafiyan ka kalau kar ka shiga wannan gari wannan kuma na farko kar ka gudu kar ka fita saboda kar ka dauka fitanka ne yasa baka mutu ba da kana garin da ka mutu kaga kenan kenan Allah ta'ala ba zai ba zai da ba sai idan kana garin sannan in kana garin kuma karka fita saboda idan in baka garin karka shigo saboda in ka shigo ka mutu kada kuma wani ya ce ai da bai shiga ba da bai mutu ba kaga kaddaran Allah kuma duk inda kake zaka iya mutuwa shi yasa wayannan da suka fita sai Allah ta'ala ya dauki wato ainihin rayu kenan annoba ana kamuwa da ita amma ba ita ne take kashe mutane ba sai Allah ta'ala ya kaddara wato ainihin kisa idan Allah ta'ala ya kaddara mutum zai mutu shikenan sai ya mutu in Allah bai kaddara masa ba kuma ba zai mutu ba da haka ko ka in kana cikin garin kar ka fita sai Allah ya kaddara zaka kamu sai ka kamu in baka cikin garin kuma kada ka shigo domin zaka iya kamuwa to in ka kamu din kar ka ce da ban shigo ba da ban kamu ba kaga ka zaka inkarin kaddara Allah shi yasa manzo Allah sai kuma yace idan wani bala'i ya same ka kar ka ce dau fa alfu kaza da kana kaza da nayi kaza ai da kaza ya kasance sai ce a fa inna law taftahu amala shaytan law din nan da nayin nan yana bude aikin shaytan ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'ala wannan kaddaran Allah ne abinda Allah ya ga dama ya aikata so da haka Allah ta'ala ne ya kaddara ma manzo Allah sai ya ce firra minal majzumi firaraka minal asad idan ka ga kuturo ka gudu kamar yadda in kaga zaki zaka gudu kaga yadda yana nuna kenan mutum yana iya rafan kuturta idan yayi mu'amala da kuturu amma kuma wani hadisin sai ce la adawa la iyara wani baya harbuwa da ciwon wani kuma babu canfi canfi bai da amfani mana bai da tasiri to kaga wannan yana nuna kenan ko kai kamar ko kai mu'amala da kuturun ba za ka kamu ba sai malamai suka hada hadisi hadisan guda biyu suka ce a, akwai rafuwa idan kai mu'amala da kuturu zaka iya daukan kuturta to amma da aka ce babu ciwo baya raban ciwo ma'ana ciwon ba shi da kansa ne yake tasiri yake shige ka ba sai Allah ya kaddara sai sa ta kai mu'amala da ciwon kuma sannan kuma ba za ka mai ba ba za ka kamu ba wannan kaddara ne na ubangiji ta Allah babban misalin wannan shine kaman ciwon ya wato ciwon abun nan kaddabo idan kai mu'amala da mace mai wannan ciwon zaka iya kamuwa sannan kuma zaka iya ba zaka kawo ba sai in Allah ya kaddara maka zaka kawo sai ka kaga mutum yana da ciwon iyalansa guda biyu wannan ta kamu wannan kuma bata kawo ba to kaga Allah ne yake kaddarawa amma kuma ciwon wani yana iya rabansa wato wani wani yana iya kamuwa da shi to kaga sai kai amfani da sirra min al-majzum firaraka min al-asad idan ka zo zaka yi aure sai aka gwada aka ce wannan matar tana da ciwon HIV to karka aure ta saboda manzon sa ya ce firra min al-majzumi firara ka minan abai in ga mai iri mai ciwon kuturta ka gudu kamar yadda in ga zaki zaka ruga da gudu kare cinye ka to haka in ka ga mace mai ciwon HIV kai baka da shi ka ruga da gudu ba matar ka bane amma idan ka kamu kuma ka auri matan ka kamu to wannan kuma ba ciwon ne da kansa ya kama ka ba Allah ta'ala ne ya kaddara da bai kaddara ba da ba za ka kamu ba ai ga wasu nan ba su kamu ba saboda la adawa wala wato babu ainihin kamuwan ciwo shi yasa wani zai samu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya wani rakumi ne ya shiga cikin raƙumansa sai ya sa musu ainihin ciwon kirji sai manzo Allah ta sama ya ce masa to shi na farkon waye ya sa masa sai mutumin ya shiru kaga nan Allah ne Allah ne ya sa wa na farkon domin idan ka bi abun baya baya baya to shi wanda ya fara kamuwa da wannan ciwon kafin wani ya rabu da shi to shi a wurin ya kamu kaga Allah ne ya dora masa kawai to abuwa da haka daga Allah ne amma akwai wani abu da ake ce masa tasiri na abubuwa lalle suna da shi amma ba su da kansu ne a dabi'an su suke wannan tasiri ba Allah ta'ala ne yake kaddarawa to saboda haka aka annoba kowace iri ne idan akwai ta a gari in baka garin karka shiga in kana cikin garin kuma kai tawakkali ga Allah kada ka fita wannan hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari da muslim daga abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas manzala sama yace inna hadha suquma udhiba bihi al-umam qablakum fa in fa idza sami'tum bihi fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran manzala sama yace wannan ciwon na annoba an azabtar da mutanen da suke kafin ku kaman wayannan banu isra'ila mutanen annabi Musa an saukar musu da annoba su ma har ma wani hadisi manzo Allah ya ce riguwar macar annoban ne wanda har yanzu wato aje take cikin al'umma to manzo Allah ya ce an azabtar da mutane kafin ku da irin wannan annoban idan kuka ji labarin akwai wannan annoban a gari kaza to kar ku shiga wannan gari nan kuma karka ce ah kai zan shiga Allah ya kaddara zaka kamu ko zaka kamu Allah bai kaddara ba ba zaka ba a'a ka yadda shari'a ta tsara maka kar ka shiga doka ne don haka ne zai iya taba imaninka ana son amma tattalin imaninka kar ka je kai inkarin kaddaran Allah sannan yace idan kuma annoban ta faru a gari kai kuma kana garin kada ka fita daga wannan garin don gudun wannan annoba sai dai akwai dama bukatan ka bar garin ka zo ne bako ko kuma wani abu ne wato ainihin zai kai ka wani gari ka je ka dawo wannan sai kai abun nan sai ka fita daga gari to wannan shine ka'idan annoba to amma maganar annoba kuma ba za ka yi kiyasin sa da yaki ba idan fitina ta tinkare ku yaki ya tinkare ku wasu abokan gaban ku za su shigo gari sun fi karfin ku to ba za a ce wai karka gudu ba wato kada ka gudu in Allah ya kaddara zaka mutu zaka ba wannan zaka iya guduwa don babu da hadisin da ya haka gudu don ana guduwa irin wayannan hadururuka so da haka sai ka koma ai sai ka bar garin domin ka tsira da me ka yaki ya shigo maka ya ka iya za ku zauna ne gaba daya zuwa kun ku kuma yakin ya fi na faɗi wannan ne saboda shekarun baya da ake cikin fitintinu ko suna kafa da yi da irin wannan hadisin su cewa kar ka gudu ko da yan ta'adda sun fada garin ku ka zauna kawai a garin a'a babu hujja akan wannan in ba za ka iya jurewa ba ka fita in ko mutum ya ga zai iya hakuri ya zauna shi kenan ya zauna amma wanda zai gudu kuma ba zai iya hakuri ba ba za ka haramta masa gudu ba domin babu dalilin da ya haramta masa wato ainihin ya gudu idan barayi suka shigo gidanka ya fashi da makami kana da wata barauniyar koma ta baya inda zaka fita kuro sai ka fita daga gidan ka bar masa gidan kaga dai ka tsira da ranka kan to ba za a ce ai ka gudu a kaddaran Allah ai dole ne ka zauna a gidan ba babu dalili akan wannan sannan hadisi ya inganta kuma a cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas yace sai na umar ya fita zai tafi yaki zuwa sham har sai da yazo wani gari da ake ce masa sarza sai ya hadu da shugabannin rundunansa wato dama ya tura runduna ta yaki ya tura su abu ubaida da su ma'azumin jaba su shahabib su je ayi wannan yakin sai biyo baya to zai tafi garuruwan sha ya zo garin sarga nan sai Abu Ubaida Amid bin Darra da shi da mutanensa sai suka tare suka ce to kwa wannan garin fa annoba ta afko a garin nan akwai annoba akwai wata cuta da ta shiga wanda duk wanda ya shiga yana kamuwa nan daga nan sai aka kama shawaran ya za a yi sai na Umar yana shawara da jama'arsa to yanzu mu shiga garin nan ne ko kar mu shiga annoba ta fada lokacin sai na Umar bai san da wannan hadisin ba su ma safai dai wasu ba su san da wannan hadisin ba wasu sahabban suka ce a shiga kawai bai za a fasa Allah kaddara za a mutu za a mutu ai ko ba a shiga ba Allah bai kaddara za a kawo mu ba za a kamu ba wasu suka ce a a a koma kar mu je mu jefa kanmu a cikin halaka to ana cikin haka ana tattaunawa sai na Umar sai ya fahimci masu cewa a koma nan sun firi dai kuma ya fi gamsuwa da wannan magana shikenan sai ce to a tattara kowa yi da mara za a koma ba za a shiga garin ba to da aka yi wannan za a koma din sai abu ubaida amir bin jarra sai to sai na umar asirarun min Ya ce sai umar za ka gudu a kaddaran Allah ne kace ba za a shiga ba a shiga gari kawai sai sai na umar yace na'am nufirru min qadarillah ila Ya yace za mu gudu a kaddaran Allah zuwa ga wata kaddaran Allah ita annoban kaddaran Allah ne lafiyan ma kaddaran Allah ne so da haka duk yanda muka yi ko mu shiga ko mu fita duk kaddaran Allah ne ba gara mu fitan ba yace to zamu gudu wa kaddaran Allah ya zuwa ga wata kaddaran Allah ne sai masa misali yace Abu Ubaida yanzu da za a ce kana kiwon dabbobi sai ka je ka fada wani kwari to amma a tudun wannan kwarin akwai wurare guda biyu ɗayan akwai ciyawa ɗayan kuma a bushe yake kawai babu ciyawa yace wanne zaka je ka kiwata dabbobinka mai ciyawan ko mara ciyawa ko shakka babu zaka ka karkata zuwa ga mai ciyawa sai ce to idan ka je kai kiwo a wuri mai ciyawa din mai yabanya shi ma da kaddaran Allah ne in ka tafi can wuri mai fari sai ka je kawai za su dan kare ta ne su ci dabbobin ka? shi ma da kaddaran Allah ne ka je kai so da ka wanne ne laifi a ciki wanne ne ba kaddaran Allah ba da ya ga masa haka Abdurrahman bin Auf lokacin baya nan ya dan ya dan je wani wuri sai dawo yana dawowa sai ya ce to aini ina da ma ilimi akan wannan Na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بارض fala تقدم فلا تقدموا عليه yace ai na naji manzo sama yana cewa idan annoba ta sauka a gari ku ba ku kuna cikin wannan garin to kar ku fita saboda gudun wannan garin idan kuma annoban ta shigo ai in kuma wato ko kuka ji labarin annoba a wani gari ko ba ku shiga ba manzala sama ya ce kar ku shiga gari sai na Umar ya gode wa Allah subhanahu wataala da ijtihadin sa ya dace da wannan hadisin yace to a juya a koma shikenan aka juya a koma to amma su su Abu Ubaida su riga sun fada cikin wannan annoba shi yasa wannan annoba ana ce mata ta'unu amwas ko amawas wannan annoban ita sai sanadin su ta harbi Abu Ubaida ya rasu ta harbi ainihin Mu'az bin Jabal shi ma ya rasu ta harbi kuma Sharhabin shi ma ya zo yanzu haka su sai yana nan a jordan a inda wannan abun ya faru na je na duba kaburburan mun je ziyara inda aka yakin yarmouk da yakin Adisiya muka biya wajen wayannan kaurura kabarin mu'azu jabal yana nan kabarin abun nan sharhabil yana nan duk a wajen wani bayan gari haka amma abu ubaida a cikin gari ne kuma yanzu haka sunan garin abu ubaida a jodan haka ake ga garin abu ubaida kabarin sai yana nan a cikin wato ainihin wannan gari to su Allah ya kaddara musu za su rasu a wani wannan annoban amma kuma shahada ne kuma lokacin da suka harbu wannan annoban da kama su murna suke yi za su yi shahada saboda manzala sama ya ce at-ta'unu shahadatun li ummati annoba shahada ne na al'umma saboda haka sai suka yi murna suna farin ciki sun har guda su rasu a da sababin ainihin wannan annoba lokacin da wato ainihin ta kama babu ubaida ya yi murna ya gode wa Allah subhanahu wataala yace yana son shi ma ya samu rabon sa na wannan annoba shikenan ta harbe shi kuma ya rasu shikenan mu'azi da shi ma ya roki Allah ta'ala a kawo masa rabon sa sai dan sai ya kamu ya rasu daga baya shi ma ya kamu da wannan annoban ya rasu saboda sabai suna son wato ainihin shahada to haka Allah subhanahu wataala ya kaddara wato ainihin wannan al'amari ya kasance to wayannan mutanen sun guduwa annoba ne amma kuma ubangiji subhanahu wataala ya kaddara musu mutuwan suka mutu sannan kuma ya sake ainihin raya su kuma suka rayu wani zamani mai tsawo kafin su sake rasuwa Allah mai iko ne akan komai ubangiji ta'ala sai ce inna allaha la zu 'alan nas Allah ma abocin fadala ne akan mutane yana musu ni'imomi yana bayyana musu hukunce hukunce na shari'a yana ba su kissoshi na gaibu wanda baka nan aka yi shi domin ka ƙara imani ka ƙara wato ainihin tsoron Allah nimomin Allah suna dewa akan dan adam abin da ya zama wajibi shine mu gode wa Allah domin ya ƙara mana shi yasa Allah ta'ala ya ce walakinna aktsaran nasi la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba sa gode wa Allah akan nimomin da yake musu ga nan kullum ruwa suke yi amma mutane ba sa godiya kuma rashin godiya shi yake jefa su a cikin wahala don Allah ta'ala ya riga fada in ka gode zai kara maka in ka butulce kuma azaban sa mai tsanani kenan idan ka kai godiya sai Allah ya jarrabe ka da wani abu kuma sai rayuwar ta kasa maka dadi sai ka ji babu dadi abu ko da kana da arziki ba za ka mori arzikin ba sai Allah ya dora maka wani cuta ko ya dora maka wani wata da lura wanda ba za ka ji daɗin ba gashi abu mai test amma kai in ka ci ba za ka ji test din abu abu mai daɗi kai in kai amfani da shi ba zai yi maka daɗin ba cikin Allah ya haramta maka jin daɗin kuma ga sauran jin daɗin kana tare da su to mutum ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imominsa wanda ba sa karewa sai Allah ta'ala ya ce وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ta'ala ce wa qatilu fi sabilillah ku yaki don daukaka addinin Allah wa'adamu ku sani sami sami'un alim Allah mai jin abubuwan da kuke faɗa ne alimun ko masani ne na halin da kuke ciki ubangiji ta'ala bayan yayi maganan wasu sun gudu wa mutuwa kuma sun mutu sai ce ku je ku yi jihadi kuma ka san jihadi kan je akwai mutuwa a ciki ka je kai yaki domin in ka je yakin ko a kashe ka ne ko ka me ko ka kashe so da haka akwai tunani duk wanda zai tafi yaki ba tunani zai dawo to sai Allah ta'ala ya ce ku je ku kusa yaki ma'ana zuwa yaki baya kawo mutuwa kamar yadda cuta baya kawo mutuwa kuma rashin zuwa yaki ba zai hana ka mutu ba kamar yadda lafiya baya hana mutuwa wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahr da yawa lafiyayyen mutum sai ya mutu ba tare da wani illa ba haka kawai mutum yana zaune sai a zo a dauki gawansa wannan ya sha faruwa kuma yana faruwa yau da gobe da yawa mutum mara lafiya kuma zai rayu zamani mai tsawo ba tare da ya mutu ba za a ga mutum ya yi jinya shekara ashirin wani talatin wani arba'in ma kuma wani sai ya miƙe kuma ya dawo lafiyansa garau kamar ba shi ne rashin lafiya ba wani kuma daga baya sai ya tafi lahira to ka ke nan mutuwa cuta ba ta kawo mutuwa haka nan lafiya baya kawo rayuwa to haka nan zuwa yaƙi ba shi yake kawo mutuwa ba ai babu dama ka mutu dole sai me sai kwanan ka ya kare wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah bai yiwa mutum ya mutu sai da izinin Allah wato sai ajalin ka yayi in ajalin ka bai yi ba duk yanda aka yi aka shiga wallahi ba isa aka shiga ba so da ko kullu man mata bi ajalihi wa law qutila dukkan wanda ya mutu kwanansa ne ya kare ko da a ce kashe shi akai wannan ita ce aqida ta ahlus sunna amma ko su yan bidiya mu'tazila suka ce idan wani ya kashe ko ya rage maka kwanaki ne idan mutum ya kashe ka da za ka yi shekara ashirin sai ya kashe ka yanzu sai ka dawo shekara sha to wannan kaga aqida ce mara kyau Allah ta'ala ya tabbata a Qur'ani duk wanda kage mutu kwanan sa ne kare ba za a kara maka second ba ba za a rage maka second ba duk yanda ka kuka kanka wajen mutuwa to ba lalle ka mutu ba ka je yaki zuwa yaki ba shi ne yake ka mutuwa ba sai kwanan ka wato ainihin ya kare saboda haka zuwa yaki baya kusanto da ajali rashin zuwa yaki baya nisan da ajali ka sai dai kwanan ka bai kare ba to haka na abin da ya shafi harkan arziki shi ma arzikin mutum Allah ta'ala ya riga ya riba babu maganan hankoron neman ka ba zai jawo kai arziki ba haka nan kaffa kaffan ka da bi a hankali a hankali ba zai sa kai abin nan kai talauci a ce ba za ka yi arziki ba kai dai ka nema din kai al'aksu bil asbab wato riko da sababi kuma ka dogara ga Allah subhanahu ta'ala sannan ka nemi na halal don ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara maka abin da zaka samu a duniya kuma ba za ka kasa iso shi ba matikar wato kana raye kafin ka mutu sai ka cinye arzikin da Allah ta'ala ya kaddara maka ba ka kasa isa rabonka ba ka ketare arzikinka kamar yadda duk ka baka isa ka wuce arzikin da Allah ya kaddara maka ba haka nan kuma duk sakacinka da wani kaffa kaffanka bare sa a ce baka ci arzikin da Allah ta'ala ya kaddara maka ba hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce ma taraktu shay'an yuqarribukum ila jannati wa yubaidukum minan nari illa qad bayyantuhu lakum manzon sama ya ce ban bar wani abu ba wani kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nisanta ku daga wutar jahannama ba sai na bayyana muku shi duk abin da zai kai ku zuwa ga aljanna zan gaya muku shi abin da kuma zai nisanta ku daga wato wutar jahannama na riga na muku bayani kenan ma min khairin illa dalla ummatahu alayhi wa ma min sharrin illa hazzara ummatahu min ba wani alkhairi face ya nuna wa al'ummarsa ba wani sharri face wato ainihin ya tsoratar da al'ummarsa cewa kada ku yi shi to sai manzala sama ya ce inna ruhal qudusi qad nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila hatta tastawfiya a asariha yace malaika jibril ya ga mini kusa a raina wato ya mini wahayi yace babu wani mai rai da zai mutu face ya cinye karshen arzikinsa iya na karshe kubun karshe sai ka same shi ka ci shi kafin ka mutu saboda haka iya arzikin da Allah yake maka ya maka zaka yi shi ba za ka kasa isa arzikin ka ba sannan manzala sa suma yace kada jinkirin fattakullaha wa ajmidu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman kuɗi wato ku neme su ta hanya mai kyau yace kada jinkirin zuwa a zuwan arzikin ka yasa ka je ka nemi kuɗin ta hanyar haram yace fa inna ma inda Allah la yuraku illa bi da'ati arzikin Allah ba a samun sa sai da da'ar Allah idan ka samu ta hanyar sabon Allah Allah sai ya haramta maka cin moriyan arziki amma in ta hanyar Allah ka samu halal ne dan kadan sai kaga yana da albarka sai Allah ya ba mu albarka ka samu jin da'in da kwanciyar hankali wanda ya ninnin ka arziki ba zai ji daɗin ba ba zai fi kwanciyar hankali ko me ne amfanin kuɗi ne ba don ka huta ba don ka samu kwanciyar hankali ka ji daɗi ba to wallahi in ka ce ta hanyar haramun za ka nema za ka samu in Allah ya kaddara maka amma kwanciyar hankali ba ka da jin daɗi kana cikin matsaloli dozin dozin amma idan Allah ta'ala ya baka wadatan zuci sai ya zama da cewa ta hannun Allah kake nema kai halal kake nema wallahi ko dan kadan ne sai ishe ka nan sai zama na kana jin daɗi kana da kwanciyar hankali wanda wani wanda ya nika kuɗi ba da wannan kwanciyar hankali so da haka a ji tsoron Allah a nemi wato ainihin na halal a nemi arziki da godin Allah ta'ala ta hanyar da Allah ta'ala halatta a nema to shi sa aya ta gaba ubangiji ta ce man zalladhi yuqridu Allah من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Ubangiji ta'ala ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai bawa Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu in yazo biyan sai ninnin ka masa abafan katira wato ninnin kawa mai yawa Allah ta'ala mawadaci ne ba buƙatan kuɗi ba bukatan rancen ka amma ka ciyar fi sabilillahi ake nufi idan ka ciyar fi sabilillahi kaman ka bawa Allah rance ne ma'ana tabbas zai biya ka kuma yazo biyan zai ninnin ka maka ladan ne dan kaɗan za ka yi amma sai ladan ya zama mai yawa manzo Allah ya sama ce man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiban taqabbala Allahu azza wa jalla bi yaminihi fa yurabbi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluhu hatta takuna mithla al-jabal in ka ciyar da dan abu koda kaman tsagin dibino fi sabilillah kai sadaka da shi ta hanyar halal ka samu kuɗi Allah ta'ala zai reni wannan sadaka sai ta zama kamar wani katon dutse a ranar alkiyama haka za ka samu lada to kaga Allah yana ninninkawa wato Allah ta'ala ya yi misalin da aro saboda aro ne in ka bayar kana da tabbas za a dawo maka da shi amma in ka ba da kyauta ya tafi kenan amma aro kana tamanin za a dawo ma da shi to Allah ta'ala ciyarwa fi sabilillahi yace ka ciyar fi sabilillahi kamar ka bashi aro ne kuma shi a nan duniya in ka ba da aro aron kuɗi yadda ka bara haka za a biya ka in an ƙara maka naira ɗaya haramun ne ya zama riba amma Allah ta'ala kuma zai ninninka maka kuma ba riba bane lada zai baka ubangiji subhanahu wataala zaka samu ladan mai yawa a wurin sa to Allah ta'ala yana ciki shi ya baka arziki shi ya azurta kai ya tsare maka amma yana cewa kuma ka bashi aro wato ka ciyar fi sabilillah idan ka ciyar din zaka samu wannan sakamakon a wajen Allah subhanahu ta'ala. hadisi ya inganta a cikin sahih muslim manzala sa sama yace man yuqridu ghaira alimin wala zalumi wa zai bawa wanda ba talaka ba kuma ba azzalumi ba bashi shine Allah subhanahu ta'ala. yanzu idan ka zo ba mutum bashi zaka ba abubuwa guda biyu shin yana da hali da zai biya ka yana da sana'ar da zai iya biyan ka idan ka hango cewa ba zai iya biyan ka ba sai ka ji ba za ka iya bashi bashi ba sannan in yana da wadatar da zai iya biyan ka shin ba azzalumi bane yana da tsoron Allah da zai biya ka sannan sai ka bashi to Allah ta'ala mawadaci ne sannan kuma baya zalunci baya taurin biyan bashi to wa zai ba wa mawadaci wanda baya da taurin biyan bashi wato ainihin bashi kamar yadda a duniya in zaka ba mutum aro sai ka duba mawadaci sannan ka duba kuma ba da saurin biyan bashi don matsalolin gani zulmun inji ji manzala sassama saurin biyan bashi zalunci ne yu'illu irqahu wa malahu yana halatta a ci masa mutunci kuma kwace masa dukiya biya mai haƙƙi hakinsa. to amma idan mutum ba mai saurin biyan bashi bane mawadaci ne sai ka ga masu kuɗi suna rige rigen bashi bashi yanzu kai talaka zaka je ka nemi naira ɗari biyar wajen wani sai hana ko hana ka amma wani yanayin miliyon ɗari sai bashi so da mawadaci ne ba da saurin biyan bashi ya san cewa zai biya shi kuma wani lokaci shi ma zai nema a wajen sai bashi to shine manzala sama yake cewa Allah fa bai ba da shi bane ya roƙa ya nemi a bashi bashi sannan shi ba mai taurin biyan bashi bane ka bayar kuma in ka ba zai ka maka ne saboda haka ciyarwa fi sabilillahi shi ake nufi da wato ainihin bawa Allah rance ka wa addinin Allah ka wa bayan Allah na gari ka wa miskinai ka sadar da zumunci wasu malamai suka ce ana nufin annafaqatu alal iyal wato ciyar da iyali ka ba wa iyalai ka wadatar da su yadda ya kamata wani yana ba ruwan amma abun babu kyau ba zai ciyar da su yadda ya kamata ya ciyar da su ba to ka ciyar da iyalai ka yadda ya kamata ka ciyar da su kar ka zama mai rowa kar ka zama mai kumro wa man yuka shuha nafsi fa ulai ka mai muflihun duk wanda Allah ta'ala ya tare shi ya zama ba marowaci bane ba mai kumro bane to wannan su ne marabbanta ranar kiyama in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ka rowa ba abu ne mai kyau ba to ka ciyar wa da iyalanka ka bar fi ko ne zaka samu dada wajen Allah ta'ala manzala sama ya ce innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fimratika yace ba za ka ciyar da wani abu fi sabilillahi ba face ubangiji subhanahu ta'ala ya baka lada akan wannan ciyarwa har abin da za sa a bakin matarka wato abin da za sa a bakin matarka ubangiji ta ala zai baka lada in dai tsakaninka da Allah kai kaga ciyar da iyali kusan dabi'a ne al'ada ne amma kuma duk da haka za samu lada in ka yi don Allah so da haka kenan hatta ciyar da iyalanka da kake kaman kana bawa Allah rance zai biya ka ranar alkiyama kuma ya ninninka maka ninki mai yawa ubangiji ta'ala ya faɗa a wata a wannan sura ta suratul baqara yace matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala yace misali mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah yake bada addini yake bawa addini ko ya taimaka wa bayin Allah na gari kamar mutumin da wato ya shuka ne da ya shuka ya tsirar da zangar wannan shukan nasu ya tsirar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ɗaya ta tsirar da kwaya guda ɗari kaga kwaya ɗaya kasa a ƙasa ya fitar maka da zangarniya kara na masara guda bakwai sannan kowane kara ɗaya tana da goyo mai ɗaya guda ɗari kaga ɗari bakwai kenan to wannan shine misali in ka bada abu kwaya ɗaya fi sabilillahi Allah zai ninka shi sau ɗari bakwai za a ninka ladan sau 700 idan kwanon masara ɗaya ka ciyar fi sabilillahi kaman ka bada kwano 700 in buhun masara ne kaman buhun masara 700 ka ba. saboda haka duk abun da ka bayar fi sabilillahi za a ninka maka shi sau 700 ne idan an ninka shi sau 700 kaga ka an samu ninkin ninki? baninki shine ma'anan wa zai ba wa Allah ta'ala rance yi masa wato ainihin ya ninninka masa ninki wanda yake mai yawa Allah yana ninninka wa wanda ya ga dama kuma Allah mai mai falala ne sannan ubangiji subhanahu wataala falalarsa ainihin tana da yawa yana sakayya akan aiki dan kadan da ainihin wato sakayya mai yawa sai Allah ta'ala ce wallahu yaqbibu Allah ta'ala shi yake damke arziki wa yabsudu kuma yake shunkuda arziki wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi za ku koma idan kana tsoron in ka bayar zai zamana arzikinka ya kare ne to ai Allah ta'ala shine mai bada arzikin kuma shine mai karbewa kuma manzala sun ce ma naqasa sadaqatun min mali wato ma naqasa malun min sadaqa dukiya ba ta tawaya da sawabin sadaka don kai sadaka dukiyanka ba riguwa za ta yi ba karuwa take mun yi ta bayani nan a baya a tasirin baya amma duk mutumin da yake tamani wai in ya bayar zai talauce to ka gaya masa cewa ubangiji ala shine mai azurtawa shine mai talautawa in ya ga dama sai ya damke arzikin ko baka bayar ba ka da shi mutane nawa ne ba sa bayarwa arzikin ya kare yanzu ana nana zagin su lokacin da suke da shi in ma ba su taimaki yan uwa ba ba su taimaka ko abokanin arziki ba su taimaki addini ba guda nawa suna nan da yawa mutane nawa kuma suke bayarwan Allah ta'ala yana ƙara arziki yana ƙara musu yana ƙara musu saboda albarkan suna bayarwa ne saboda haka ubangiji ta'ala arziki a hannunsa yake inna Allah huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai arziki kuma mai ƙarfi wanda aini yake azirta wanda ya ga dama ya rizuku man ya sha'u bi ghairi hisab yana azirta wanda ya ga dama ba tare da wato ainihin lissafi ba idan yau kana ganin kana da shi ba lalle bane gobe kuma ya zama kana da shi kai amfani da daman da Allah ya baka ni'mata ni maghabunin fihi ma kathiru minan nas as wal farah in Allah ya baka lafiya ya baka daman yin abu kai shi domin daga baya zaka iya zuwa ka rasa وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يهينه wato talaka bai san yaushe zai zama mawadaci ba kamar yadda mai kuɗi bai san yaushe zai talauce ba Allah ne mai bayarwa kuma shine mai karba to shi ya baka kenan sannan kuma yace ka bayar in ka ki bayarwa ai sai ya karbi kayansa to baka tsaron ya karba ka bayar din sai ya kara maka Allah ta'ala yana karawa idan ka bayar fi sabilillah so da haka ya kamata mutum ya san wannan kuma ubangiji ta ce wai dai turja'un in zuwa gare shi za ku koma zai muku sakayya gurgudun ayyukan idan ka bayar Allah ta'ala ya baka in baka bayar ba kuma to zaka je ka danda da ka domin rowa mummunan dabi'a ne kuma duk mutum mai alheri zai samu kyakkyawan sakamako wajen Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani mutum da aka yi mawadaci baya wasu ayyuka sai dai duk wanda yake bi bashi in bai da shi sai ya yafe masa idan ya tura yaransa ku karbo min bashi na sai ce to amma duk wanda ka samu bai da shi ku ketare shi kawai na yafe masa haka yake yi da aka tashe shi ranar alkiyama Allah ta'ala aka duba fayil ɗinsa sai aka samu yana yafi wa mutane shi duk wanda ba da shi shi ba ta kura masa cin je ka kawai sai Allah ta'ala ya ce to ai mu muka fi cancanta mu kekare masa zunubansa mu yafe masa zunubansa shikenan ubangiji ta'ala sai ya yafe masa da ya yafe masa sai aka kai shi aljanna so da aka kai ma in ka kyautata wani sai ubangiji ta'ala ya kyautata maka kuma Allah ta'ala ne yanzu yayi maka wannan fasinu kama Allahu ilaykum ku kyautata kamar yadda Allah ya kyautata muku ya kyautata maka don me yasa kai ba za ka kyautata ba so da ka kyautata wa bayan Allah na gari ubangiji subhanahu wataala sai taimake ka kuma ka sani za ka koma zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma zai tambaye ka ka sarrafa dukiyar taka yadda ya kamata ko kuma ka ji ainihin wato son zuciyanka ka yi ruwa baka ciyar fi sabilillahi ba idan haka kai abun ba zai maka kyau ba ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kara mana arziki mai albarka cire mana rowa a cikin zuciyarmu ya zama masu kyauta ne da alkhairi da sadaka fi sabilillah za mu tsaya a nan saboda wata sabuwar kissa za mu shiga na yaƙi jaluta da daluta za mu cika ta sauran lokaci da wato ainihin tamboyi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم da الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم mai tambaya na farko yake cewa malam ya halatta mutum sha wani kapsul ko wani allura don saboda rage zafin ramadan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله رمضان كان zafi ne wanda Allah ta'ala ya ce idan Ramadan ya zo ana buɗe kofofin aljanna a kulle kofofi na wuta a daure shi to zafi da shi ina ga akwai kuskure a nan ka ce wai zaka sha kwaya don ka rage zafin Ramadan Ramadan ba ta da wani zafi gaba ɗayan ta rahama ne gashi na ana ta azumi ko damuwa ba ba amma yanzu in ba azumi ba a ce tun da safe baka ci abinci ba har dare sai ka shiga tashin hankali amma kana azumi kana jin daɗi kana araro za ka samu lada a wajen Allah ta'ala ko ba haka yake nufi da tambayan bane to bana ina gani akwai kuskure a nan amma in baka da lafiya ne kace zaka sha magani ba wanda zai hana ka wannan ko a ramadana ko ba a ramadana ba amma kar ka tsora wa ramadana matsalar da kake ciki ramadana ba matsala bane in Allah ya kaddara maka ciwo ko a ramadana ko ba a ramadana zaka ji eh rage yunwa rage yunwa eh. to yunwa ya za ka rage yunwa da kwaya kaga ka son ka zama dan kwaya ne kenan ka zance ta ka ci abinci kai sahur manzo Allah sama ta tasahharu fa inna fi sahuri baraka ko yi sahur akwai albarka a cikin sahur ne zaka ji ka koshi saboda haka zaka ta cikin nishadi sai can da yamma gida zaka fara jin yunwa saboda haka maganin yunwa shine kai sahur amma ba ka sha kwaya ba kuma daga nan ne ake zarcewa din in kana shan kwaya kana sha haka haka har ka zama dan kwaya saboda haka ba ma baka fatawa ka dinga shan kwaya alhalin ga abinci ai komi da magani sako wa wannan wannan eh, yu'adatu bi tadabbu bi kulli da'in wa da'u dunni iqadu sirati wa da'u du'i ma'lum wa da'u al-gharsi ma'lum bi qutin wa laysa li da'in dhanbika min ilahi yace kowani abu ana yi masa magani da irin maganin sa maganin dubu shine haske ka kunna fitila sai ka ga sai ba ba ba fesa maganin sauro za ka yi ba in ka kunna fitila sai ka ga haske yace maganin yunwa kuma kowa ya sani shine abinci shine ba qarsi ma'lumun bi quti maganin yunwa shine abinci kace abinci sai maka maganin yunwa maganin zunuban ka kuma ka gafarta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya gafarta maka na'am wannan mata ta ce tana gidan haya ne malam mijinta da ya kama hanya ya tafi ya kai kamar wata shida zuwa sama da haka kudin hayan shi ya ƙara ya kore ta a gidan ta kowa gidansu tana zaune daga baya sai ya dawo yanzu ya bada hakuri akan abin da yi kuma tun daga wannan lokacin da ya bada hakuri tana gidansu bai sake ba ta ci ko sha ko wani kulawa da lafiyarta ba tana na a gidan to malam yaya za ta yi to wannan ai ya danganta da ita ne hakkin ta ne idan za ta iya hakuri ta ci gaba da zama da shi haka to ba za ta iya hakuri mata ne mai hakkin to da ka babu yadda za a ce mace tana zaune da minin da kuma ya zama babu kulawa a ciki to da aka kulawa ya yawa idan har wato tana son abin nan ta za ta iya nema ko ta nema a wurinsa ya ci ya gyara in ya ya sallame ta in ko ya gagara to sai ta tafi wajen alƙali ya je wurin alƙali alƙali shine ta je wurin alƙali alƙali sai ya riba su na wannan yake cewa malam na yi sallah ne a lokacin da nan zo na yi sallama gefe ɗaya kafin in juya ɗaya alwala na sai warware ya zan yi in dai ka riga ka yi sallaman farko nan ka gama sallah don ya inganta manzala sa sama yayi sallama guda daya da ka sallama ɗaya ka wadatar ta biyun mustahabi ne da ka yi sallama na farko nan ka gama sallah ta biyun kafin ka yi ta kai tusa babu wani damu na wannan mala take cewa ita iyayenta suke umurtanta mahaifiyarta suke umurtanta da cewa ta tambayi saurayinta kudi ko ta ba ta son haka rashin yin haka yana hada ta sabani da mahaifiyarta sosai malam ya za ta yi ko tana zuwa nan mahaifiyarta ma tana zuwa mahaifiyar ne take cewa ta tambayi saurayin ta kuɗi to kaga ya kamata yin mutum zai aure sai irin gidan da zai nemi aure tun ba a je ko ina ba mahaifiyar tana zuga ta ta nemi kuɗi ne saurayin ta kaga akwai damuwa ta to haka wannan auren jari suke so su yi saboda haka in an yi auren ko ba a san halin da za ka shiga ba to wannan ba tabi'a ne mai kyau ba ya kamata iyaye su bi tsoron Allah su daina sa ƴaƴansu suna tambayan samarin su kuɗi in dai kana neman yarinya zama tana roƙon ku kuɗi ai daga nan zaka karya da auren wannan ba tabi'a ne mai kyau ba kuma ba na ba da shawara ita yarinyar ta bi wannan tabi'a ne domin zai zuwar mata da mutunci kuma zai rage mata kima a wajen saurayi na take cewa malam ya halatta matan aure da shi kasuwa ya halatta tare da shaudai shine ta yi shiga irin na addinin musulunci ta rufe jikinta gaba ɗaya hijabi daga sama har ƙasa sannan na biyu kuma kanta ta je inda ake cakutuwa maza da mata duk inda akwai cincirin don maza da mata ta kauce wa wuri zama ta bi hanyar da babu wannan cakutuwa inda ba za a je a matse ta ba inda za ta iya kauce wani miji in ta gani sannan kuma idan ta je sayan kayan ta yi abin da ya kai ta kawai ta sayi kayan kawai ta fita har ta kama hira da mai shagon kamar wani kawarta kamar wani kawarta ne shi irin wannan zai iya jawo kowace irin barna na shin mala ya halatta mace ta sa hijabi wanda yake da ado ko kuma ta shimfi da dan kwali ta yi sallah kai in dai sallah ne in ta sa hijabi mai ado ta yi sallah babu matsala ko ta shimfi da dan kwali ta yi sallah amma ba a sa hijabi mai ado a fita waje don ubangiji ta lace wala zinata zinatahunna kada mata su bayyana da adon to kuma sai hijabi ya zama mai ado ai dama amfani hijabi shine ya boye ado don ya zama shi kansa mai ado ne ai bai zama hijabi ba saboda haka daga cikin sharuɗin hijabi guda takwas Allah ya kuna zinatan fi nafsi kada ya zama akan kansa shi ado ne idan ya zama ado akan kansa to shi kenan zai zama na bai hijabi bane bai cika sharuɗin hijabi ba saboda haka wannan kuskure ne na yace malam jiya da dare ba samu na ci abinci ba ko ban yi sahur ba za ka sai na tashi ban yi azumi ba ya matsayina ah. rashin sakuri yana ana azumi ne ranar mutane akwai ganganci ko ba ka yi buɗe baki ba ba ka yi sakuri ba dole ka ka tashi da azumi sai dai idan zuwa kafin azumin ya kare ka ga labaita yanda har ka zama kamar mara lafiya sai ka sha amma in ba ka ba wajibi ne ka tashi da azumi sakuri mustafi ne ba wajibi ba ne saboda haka akwai ganganci a cikin al'amarin ka ka ji tsoron Allah. Wai ya halatta ba da mace ta kitso da ulu idan karawa kanta gashi za ta yi baya halatta domin karin gashi haramun ne da ana Allahu wasila wal mustawsila Allah ya wa matan da take karawa wata gashi da wanda ake karawa gashi to amma ban san me take nufi da kito da hudu ba in wani abu ne da ban ba na karin gashi ba ya halatta amma in karin gashi ne haramun ne ya halatta malam mutum ya fitsari tsari a tsaye mun yi masa bayani akan cewa bai da kyau yace a ba haramun bane fitsari a zai kashi biyu ne ko zai zama a bandaki ne kai kaɗai kake ba mai ganin ka daga kai sai Allah to za a ce kai abin da bai kamata ba amma ba haramun bane don manzo Allah sallallahu alaihi yana fitsari a tsuguni Aisha radiyallahu anha tace duk wanda ya ga maka manzo sama ya yi fitsari a tsaye karka gaskanta shi karka yadda ma ne gudu ila qa'ida baya fitsari sai a gauri amma idan a cikin jama'a ne inda ana hango ka ana hango al'auranka akan hanya kai fitsari a tsaye wannan haramun na farko kana kwaikwayon kafurai ne manzo sama ya ce faman tashabba bi qaumi fa huwa min dun bai kwaikwayon kafurai ko mutane zai tashi tare da su ranar kiyama na biyu kuma zai sa a ga al'auranka wani daga nesa ne hango al'auranka kaga haramun ne ka bari a kalli al'auranka don manzo sama ya ce la'ana Allahu nazira wal manzura ilayhi Allah ya tsine wa wanda yake kallon al'auran wani da wanda yake bari ana kallon al'auransa saboda haka baya halatta haramun ne in dai a waje ne za ka yi a tsaye wannan kwaikwayon kafure ne kuma bijiro da al'aura ne wanda ainihin wani zai iya gani kuma babu mutunci a cikin wannan kokara sai dai idan ya zama da lura kai kana tafiya a hanya ba inda za ka ratse kai fitsari sai wani waje wannan wajen kuma wuri ne mai kazanta in ka tsuguna tufafinka zai baci ko fitsarin zai dinga dawa a kanka wannan ya halatta kai a tsaye saboda wannan dalura domin hadisi ya inganta a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam intaha ila subadati qaumin ba bada qa'iman yana tafiya yana neman wani inda zai fitsari ba inda ya samu sai wani dudi to sai tsaya a jujin yayi fitsari a tsaye sai malai suka ce to wannan saboda in yayi a zai bata tufafin ne shi yasa sai ya a tsaye to in ya zama lura sai kai a tsaye ko suka ce a wani ciwo ne fito masa a karkashin gwiwansa sai da in ya nade kafansa zai ji zafi shi yasa ya fitsari a tsaye to kamar ka da lalurar rashin lafiya wanda zai hana ka tsuguna kai fitsari sai kai a tsaye wannan halin lalura ne abdarurat tubihul mahdurat lalura tana halatta abin da yake na haram na'am daga ƙarshe sai masu addu'o'i daban-daban kuma akwai sanarwa ta musamman na cewa dukkan mutumin da yake son karatu karatutuka malam gaba ɗaya yanzu an sa su a net idan ka danna www.darulfikri.com tun daga 2009 zuwa 2018 insha Allah duk karatu malam da kake bukata za ka samu Allah ya dace Allah ya sa mu dace da ƙara mana imani da rahmat a alimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-taqwa wa al-ghina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.